thank you da murja kenan a inda har za ki furta wannan kalmar da bakin ki to babu abin da zai sa ki cewa ne ka san abin da wanka ya kuma ka sa wasa sun ce haihuwa ɗaya horon jiki haka ne na ja to amma ina son ki san wani abu ni man sir ne ba lawa saboda kwata kwata ki daina tunanin cewa zan miki wani walakanci ko wani kwantar da Allah ji daɗi ko

ja wallahi kin yi mamaki ne dama na su ma godiya ne akan waya da fasili dan ne ba zan iya maka godiya a waya ba ke sa ni karki da mu wannan ayi wa kai na ja akwai magana da kike kin san tun farko ni da ke muke soyayya muka kika aure ne aure yanzu kuma Allah ya ikon sa auren ki ya mutu ni kuma ta haifa su sai nake gani kamar wani abu da Allah ya koyi tsakanin mu domin mun haɗu mun rabu gashi mun sake yanzu abin da ke tunani shine kawai ni ina ganin tunda mata ta suke kamata zai shawara shawara ko wani sai nake gani duk mutumin da kake so ai har abada kana san shi me kuma na magana shawara ba na zan yi shawara ne shawara zan gaya mai ba amma gaskiya na ja zan iya mai karya ba duk sanda ya gane na ba alaka tsakanin tsakaninmu da ke to fa zan gaya mishi gaskiya don ba zan iya mai karya ba zai ma gane Na'am. Na'am. Binta na Wannan kishiyar Hira ta yi da ita. ina ciki na ce dai eh. wata shawara ce na zo da ita. Ah. Wai shawara? Eh. Lawan daman zuwa ne na ce ina zaune ce bari dai zo mu wata 'yan shawara. shawara kuwa gani ne matan ta daɗe da rasuwa amma har yanzu baka ce mun gashi zaka ƙara aure a'a ko kuma gashi ka gano wata ba ka yi shiru abin ka ni kuma gashi na kusan ina son zan yi tafiya na kusan yin tafiya shi nake so in ji halin da kake ciki na gama da magana aure ai umma dama ko yarge da muka fara magana amma ban tsaye da magana ba ne sai sai ko da ganin na ga na kusan yin tafiya shi yasa na mun nake son ji yaushe ne za ka yi magana auren amma yanzu tun da haka ne ka ga wacce nake so to ba kana dawa daga tafiya sai a fara shiga to Allah ya sa mu dai yawa ko da na ji fa an na ji daɗi kuma ce an tsince ta isa nake ji gaba ɗaya ma magana aure ta fita dan Allah ka daina wannan magana kar ka tawakkali duk wannan abun ka daina yin shi kawai ka daina sa wannan magana aure ka dan Allah ka daina shikenan Thank you. Allah kamar yaya ke eh, kamar yadda kake ɗauka na kana ɗan fita da ni yawo gaskiya ina jin daɗin to ai wannan shine ake cewa so da kauna na haƙi amma na ja ina so miki wata magana me yasa ba kya so yayi lauyi ka na ina so yayi ki wallahi in kunye shi kunya to da nake son aure ki na ja ai wata ran dole sai ku mene? sa mari na. gaya maka kar sake mari ne zaka mana abu. Eh. Zaka yi Yanzu kai kai ne je kana soyayya da da rike so. ka ce mun fuska. Eh, ya zaka ce haka? lokacin da take son ka walakanta ta kake tana bin ka duk inda kai amma walakanta ta kake yanzu kuma da ta ce ta so na sai ka ce zaka shiga tsakaninmu wallahi ba zai yi ba to na tana dawo ina son ta ita san aura da ita nake so mai da gurbin mata ta da ta rasu to bari kai in dai har sa kai soyayya kai da na ja ba ni ba kai ba ni ba kai to na yadda da tsakana da naja ba gudu ba ja da baya ba zan taba dawoma a ƙarƙashin ka ba zan fita zan bar ma gidanka ga gidanka nan ka ci send you

kai mun bayo haɗewa sanya hanzari in ta kowa iyo soyayya ba iyana eh, an ci amanar mauna a'a an yi iyanar uwa bi nazari da ku yan uwa iyana karfi yau ba babu marmari soyayya mai yin soyayyo kiyaya dan wata rana sai ya jinya ko in ce sai ya ji kunya zan yi mantuwa ba soyayya amma ni ta kai kalbi iyana eh, an a'a an yi da sari da ku yan uwa so some da gaskiya ne nunawa karki ce za ki yi gujewa kin sani a damun yi daɗewa amma kin sani yin tunawa Allah ne roƙo jallalla ka cire mini kwayar iyana an yi bi da da ku yan kaga kai abokina ne ba zan maka gare ba na bar gidan yayin lamu kuma ba zan taɓa koma ba har abada yanzu kai da yaranka za a yi cika ba gidan shi ba ya ƙara kuma to ya ba zan bari ba akan abin da nake so na bar gidan na ja yanzu mace za ta haɗa ka faɗa da uwanka haba to yanzu in umma ta dawo ta ji wannan magana me za ku ce mata wannan ba maganar umma ba ce ni na bar gidan shi ba ni ba shi har abada amma ka kamanta ba kai duniya za ta zaka dan tsaya da Allah ka ka daina damuna da wannan ka ka saki ga ya isa ka ina fada ba gaskiya kuma ok gaskiya ne faɗa to idan gaskiya kake fada mu ka je ka same shi ga mai gaskiya shi da lokacin da yarinyar take son shi ke walakanta yanzu kuma ta jiyo tana so na yace zai raba mu ka je ka fara gaya ban gane ne na zo a nan gidan ba ashe annabi ne ya cike da ba ni ne za ki rubuto min text akan gidan suna sannan ki koma kina soyayya da gani kin yi kan ki cin fuska wannan wani irin abu wace irin biyu ce wannan eh sai da rubuta maka wasa nake maka wasa kika gani inda ake wasa da soyayya kin san irin halin da dan adam yake cikin soyayya ni kuwa na san halin da dan adam yake shiga akan soyayya tun da akan ka na auri mutum da na sha wahalar rayuwa ta a kai shi a bayan kin shiga wani hali saboda haka ni na kamata shiga wani hali yanzu kenan ko ka san tabbatar miki rasa ki rasa gani nan gida da ki da ki shigo da gida wallahi sai da kiga wasu matan suna shigowa amma ba da ki ba wannan sun tabbatar miki sai na nuna miki cewa da kwacewa yaro riga wanda an keta ce ni kuma in ku bar ni na auri mansur sai na kafa muku tarihi da ba za ku taɓa manta da ni fili ba umar na ji amma abin da nake so da kai da allah ka sake min wannan magana ka ji ko ai ba zan iya ganin abin da zai cutar da kai in kyale ba ka san in na kyale kuwa kai na na cuta to na ji na gode kuma da zama amana amma ina gani kaman saboda zuwa ɗakinka da na yi shi sa ke samun dama gaya min abin da ka dama saboda na gaya ma cewa ba na so ka ƙiji kuma ba sai ka ce mu fita ba tunda na bar gidan yayana ai gidanka bai fi ƙarfin ba shi saboda haka zan fita in bar gidanka ba zan ƙara dawowa gidanka dan Allah ka yawo su bakin cikin da ke zuciya na yayi sai san abin da zai thanks for giving me the shelter Doggy. tinggal doji tinggal kir kir kir kir kir ga kir ga kalle kuma a zan da zuwa na dawo tun da azuma ya ya lafiya kalau lafiya hello, baba kin ga baba baba kin ga baba ba ki muna jin gaba mun dawo daga kauye tafiya kin ga ya na kaka kai kadai ina dan uwan ka kuma ya na ka kaɓa ba ta rai kuma mun dan samu hatsaniya da shi ne saboda matsala kamar ya ko samu matsala eh, akan yarinya da nake so in aura ne kuma shi da ta suke soyayya shine ni yanzu kai akan mace akan mace zai sa ka bata da dan uwanka ku samu sabani to shi ke yanzu yana ina shi ina ya koma ni bai gama inda zai ji ba ni kawai ya ba gida ya tattara kansa ya ba au yanzu ma baka san ma inda ya tafi ba ko baka ma san inda ya koma ba to shi ke ni zan tafi neman sa ga yarka nan ka rike waccan da kuke rigima akan ta ka auro ta ka kawo ta gidan ta zo ta rike maka ya amma ba da ni ba ki hakuri umma ai ke ba za ki fita neman shi ba ni ne kamata in je neman shi ki hakuri kana nufin cewa ni kai in zauna gashi yanzu ko ka dawo kamar ba abin da ya dame ka ni barin tafin je ne magana kai kuma ka riƙe yarka ki haƙuri ne assalamu alaikum na wuni ma na yi na gaji na gaji na wuni lafiya na kawo ƙarin nawa to wata mansur ne ya zo same ni ya ce min sun yi faɗa da yayan nawa to na ba shi haƙuri na ba shi haƙuri ya ƙi haƙura eh shi ne ce shi zai bar gari yanzu yana ina ya ce min shi dai zai tafi dajin sansani dajin sansani to ka tashi mana tun da ka an ce ga so kai wa kanka mansur Mala ka kyale ni ka kyale ni ba abin da za ka mutumin da bai san farin cikin ka me za ka gaya min yanzu kar ka taba ni mansur ka ya na ce ba na san farin ka babu yadda za a yi kika so na ja ce kai ku jini ya sa in me zan saurara me kike son saura me zan saurara kai yaya haba kai ka buya ka buya ka kai ka buya yayin kamar irin wannan kuka haka me zai dame ki to lama da mansur kun san dai duk duniya ba na da wa'anda suka kai gobe nan amma mu yanzu a ce akan mace mace a ce kuke son ku raba kanku saboda Allah ki hakuri gaskiya da wani abin laifi ne a matsayina na babba da na in tsayawa in nasu in yi tunani akan al'amarin gaba ɗaya ba laifin ka bane laifi ne a matsayina na kankani da na rufe ido na ba na ki gane gaskiya mansar ka san yadda soyayya take mawuyacin abu ne a ce mutum yana soyayya haka kawai ya rabu da abin da yake so bayan haka san ya halatta ni da kai mu nemi auren mace ɗaya sai dai alkunya ya sa ɗaya haƙuri ba wa ko kuma ita yarinya ta ce ga wanda take so kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ka samu dama ka amfani da ita ka kabari da wuce ka a baya na ja taso amma na kita na yi wasa da wannan dama da Allah ya bani yanzu kuma soyayya ta dawo kanka ai ba na jin zan mai adalci in har zan ce zan shiga tsakanin ku ko kuma zan yi kokari in cuso wani abu mai kamar hiyana a ciki to wannan kayi tunani domin haka aka san babba yayi to kun ga dai ku biyu ne kai ne karami shine babba ka bi shi sau da gaba shi kuma ya rike girman sa dan Allah dan annabi wannan magana ta wuce a tsakanin ku kan ƙara ganin wani rigima a cikin gidan umma amma ko wani hanzari ba gudu ni fa da ma gaskiya da jima'a ofis din sun dame ni suna so su tura ni London za su transfer ina zuwa can to a baya ba so karɓa ba gaskiya amma na gani yanzu lokaci yayi da ya kamata a ce in karɓi wannan transfer da aka yi mu in koma can da aiki ya tafiya za ka yi gidan zai ku zauna to Allah ya sa a je a sa'a Allah ya sa a je lafiya da haƙuri na yi mafarkin ki a raina kin zan mazari na riki sanki ba na barin ki ya ki gare ni masoyiya ki zama yin nazari soriya tabbatar mu cewa lamarin kafin adalci ba su zuci. Abin da zance shi ne, Nasir, ga Rija, Rija. Yanzu zo ne. Hmm, ka turo Umar da mota sai zai ke kai dan